Assalamu alaikum momi. Ka dawo ne? A momi ai yanzu ba maganan dawowa wata magana yake so mi. Ka gani auta in ma maganan kuɗi ne ma ba wani kuɗin da zan turo maka. In ka gada maka dawa ƙasa. Ba maganan kuɗi bane wata magana ne daban. Ina jin ka auta. Daman dai na samu matar aure ne na ce bari a sanar da ku. Aure kuma kana haka naka ko auta? Ga yayin ka na ba aure ba sai kai? eh wallahi momi mutumar kirki ce jiya ma da na rasa gun kwana ma ta kai ni gidanta auta wanka har ya kai da mace za ta baka wurin kwana a momi mutumar kirki ce da danta ma muke kwana da kuma wai kana so ka ce mun bazawara ce tana da ɗa a momi ba wata babba bace fa yarinya ce kin san mata da sorin girma wai tsaya ma auta shekarunta nawa eh bai wuce ashirin da biyar ba aiho ta bani ta baka shekara ashirin da ta baka Eh, eh, mami. To auta ni wannan mata girme ni. Ka ga tsaya auta. Ba ma kuɗi zan turo maka ba gani nan zuwa yanzu zan zo ɗauke ka Abuja.